من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu wannan rana da muke karanta wannan littafi mai albarka wato aqaidu shi'ati al al’ifnai al shari'a shari'a littafin da yake bayyana mana a aqidun yan shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan muna karanta wannan littafin ne domin wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da shiriya ya shiriya wanda kuma Allah ya nufe shi da hallaka to ya hallaka dai akan dai gaskiya ta bayyana a gare shi sannan kuma har ila yau mutum ya san aƙidun waɗannan mutanen ya ji yadda suke domin wani sa'i alkebba da rawani da carbi da jallabiya da menene da zaran an ganta shi kenan ta mai da mutum musulmai na ƙwarai to amma abin da ke ƙudundune a cikin alkebban da rigan da rawanin shine ake tonowa don ka san wani irin abu ne aka lullube shi da rigan musulunci don ka yi hankali da shi da fatan Allah ubangiji ya mana albarka gaba daya idan ba a manta ba muna bayanin wato matsayin ziyartan makabartun shugabanni da limamai na shi'a falalan da darajan zuwa makabartansu falala da daraja da lada da albarka da take tattare da ziyartar limaman limamansu da su ɗin suka sanya wannan darajar da kansu da albarka ina fata an gane ko da kuma wajabcin ziyartar wato kaburburansu mun yi bayani matsayin kaburburan a yau za mu tashi da izinin Allah a shafi na 190 wajen wato nukta akwai ɗan igo na star na tauraro wanda yake ci al'inki babu ala qabri wa du'a'i al-ma'asur ko yawa bari in jona mana don mu dace don mu ah, mu gane ah, abun nan din a darasin da ya wuce mu yi bayanin laduba waɗanda suka wajaba ga duk wanda yake so ya ziyarci makabartun limaman shi'a na farko suka ce yi wanka sai da wanka in za ka je ziyartar makabartun shaihunansu sai an yi wanka idan an je kuma makabartun sai an tsaya sai an yi addu'a da waɗansu irin addu'o'i nasu sannan kuma da mutum zai abun nan zai fidda iska bi ma'ana abun da ke ɓata ma mutum alwala ya fidda iska yana cikin ziyartar makabartan sai ya sake fita ya je ya yi wanka na musamman kafin ya shigo na biyu a je makabartun cikin tsoro da ƙanƙar da kai da kuma tawalu'u da riguna sababbi inda hali in babu a da tufafi mai tsafta wankakke wanda ya sha guga inda karo maka sa ni na faɗi wannan ƙarshen ado kenan aiki. yawa ba su suka ce da karo ba karun ga abinda ba a nina ce domin shine kurewan ado ina fata an gane ko na uku in ka je ka tsaya kan kabari kuma ka tsumbance shi da baki yanda za ka zo ka'aba yi kisin ɗin ka'aba to shi ma ka tsumbaci kabarin ka san shi ma an musu gini a rufe su kamar yadda mimbarin na yake akwai kabarin a tsakiya to an zo ka tsumbaci kabarin yana daga cikin laduban ziyartan kaburburan limamansu sannan ka manna kumatunka a jikin kabari in ka zo ka samu kabarin haka sai ka manna kumatunka haka ka kwanta ka juya nan gefen shi ma ka manna shi haka ka daɗe akan kabari kabarin shehin su kenan ina fata an gane ko sannan na shida ɗawafi ɗawafi na bakwai ina biyar kenan ɗawafi mutum ya yi ɗawafin kabarin yadda ake ɗawafi wa ka'aba ka yi addu'o'i sannan abu na shida ka fuskanci kabarin wannan shehin idan za ka yi sallah ka juya alƙibla baya mu ta ina alƙibla yake wajen mu nan ko to idan daga kabarin misali to ba a son ka koma ta nan ka fuskanci kabarin a'a ka dawo ta nan ka juya wa alƙibla baya ka kalli kabarin ka yi sallah saboda kabarin ya fi alƙibla daraja aba ina fata an gane ko to yau ne za mu tashi akan point na nawa na bakwai shine al'inki babu al'inki babu shine ka ka ka duka akan kabarin haka ka kwanta akan shi gaba daya shine al'inki babu ka faɗi akan kabarin ka kife akan shi waddu'a sai kai waɗansu addu'oi a lokacin da kake kife kan kabarin al irin addu'o'in da su suka kago ina fata an gane ko tsakaninka da kabari dai shine addu'an da annabi ya nuna mana ko in ka zo ka ci assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهق نسأل الله لنا Ka zama ka tafi. ko kabarin manzon Allah da na sayidina Umar da na Abubakar da ake ziyarta da zaka zarta zaka ci assalamu alayka ya rasulullah kawai assalamu alayka ya Abubakar Siddiq assalamu alayka ya Umar ibn al-Khattab kawai ka tafi ma ya wadatar ya wadatar kawai ina fata an gane ko yawa in ka da ka ƙara ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dama wannan ka abin nan ina fata an gane ina shaida ya rasula ka isar da sakon Allah ya manzan Allah ka isar da sako ka isar da amana ka yi kayi yi kayi menene Allah saka maka da alkhairi fiye da gwargwadon adadin al'ummanka wannan in ka so ka kara wannan shikenan a'a ah, idan ka ce wa mutum ni kan amincin Allah ya tabbata a gare ka ai ka gama amintuwa daga azaban kabari amintuwa daga wutan jahannama amintuwa daga dukkan wani sharri duk wani abin nan amintuwa kake so an gama ai to shine babu kifewa mutum ya kife ya fada kan kabarin haka ta rungume shi gaba ɗaya, alal kabri wadda'u bil ma'thur da yin waɗansu addu'o'i irin nasu wa minhu qauluhum ga kaɗan daga cikin maganganunsu idza ataita al baba idan ka shigo daidai kofan da kabarin yake ine za a taital baba faƙif sai ka tsaya kharijal kubbati wajen kubba dom kenan inda kabarin yake don an musu dom haka to ka tsaya a ta wajen wa aumi bi tarafika nahwil eh, kabri eh, sai ka juya da idonka haka ka kalli setin inda kabarin yake ka juya haka da idonka wa qul sai ka ce ya maulaya ya kai majibincin al'amurana ya aba abdullahi ya kai baban abdullahi wato husaini kenan ya ibna rasulallah ya ɗan manzon Allah abduka bawanka wabnu abdika ɗan bawanka wabnu amatika ɗan baiwarka ina fata an gane ko wato ya ibna rasulillah ya kai ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai Allah to abduka ga bawanka Husaini kenan abduka ni bawanka ni bawanka wabnu abdika ɗan bawanka wabnu amatika ɗan baiwarka azzalilu bai ne deka ni na ƙasƙantar da kai wanda ya ƙasƙantar da kansa a gabanka almuqassiru fi uluwi ƙadrika wanda yake taƙaita wato matsayinka almu'tarifu bi haƙƙika ba kullum mana roƙon Allah ba mu ce ya Allah ka yafe mana bisa takaitawa da muke yi to shi ma ya tsaya kabarin Hussein ya ce to ga wanda yake takaitawa game da matsayinka ma mai takaita matsayinka almu'tarifu bi haqqika wanda ya yadda da ka ja'aka mustajiran bi dhimmatika gani nan nazo ina neman mafaka a ƙarƙashin inuwarka qasidan ila haramika ina nufi mai nufin ya je wato haraminka wato ma inda kaburburan suke harami ne mutawajjihan ila makamika wanda yake fuskantan wato mukaminka matsayinka idan ka tsaya a wajen kubban haka kafin inda kabari yake kai wannan addu'an to summa in kabba alal kabri sai ka zo ka fada gaba daya akan kabarin haka ka kife kai injina kifewa za ka yi gaba ɗaya haka jikin mutum sai ya kife gaba ɗaya a kan kabarin bayan ya yi menene waɗancan addu'o'in kenan to wancan addu'o'in da ka yi a tsaye kenan kafin menene ka faɗi kan kabarin ka kife to yanzu ka faɗa kan kabarin gaba ɗaya ka kife a kwancen ma ga addu'ar da za ka yi shi kuma wakul sai ka ce ya maulaya na kabarin fa ya kai majibincin al'amurana A ataituka gashi na zo maka kha'ifan a matsayin matsoraci mai tsoro fa aminni ka bani amince ka amintar da ni daga dukkan abin da nake tsoronsa wa ataituka mustajiran na zo maka ina mai neman mafaka da kariya fa ajirni ka kare ni wa ataituka faqiran gashi yau na zo maka ina mabukaci ni ka wadatar da ni ka mai da ni mai arziki sayyidi ya shugabana wa maulaya majibincin al'amurana na kabarin ne za ka yi ma wannan addu'a ina fata an gane ko wannan shi ne wannan an bauta kabari ko ba a bauta mai ba an roƙe kabari ko ba a roƙe shi ba an ɗauko sifofin Allah an bashi ko ba a bashi ba in kana neman bakin mushiriki baki kirin to shi ne mai yin wannan duk mai kiran ka zuwa ga wannan aƙidan to baka da maki a duniya irin shi domin wanda zai ƙoƙari ya ga ya raba ka da Allah ya tumbuke ka daga Allah ya jona ka ga matacce ma wanda yake cikin kabari wanda ma babu tabbas ma shine ya sada ka da wannan shi zai azirta ka gashi har ka zo masa da dubi neman bukata shine majibincin al'amuran ka gaba daya shine mai amintar da kai daga dukkan wani tsoro sannan ya kare ka daga dukkan menene wato wani mugu to wanda ya ɗora mutum akan wannan hanyar baka da maki irin shi wanda za zai sa ka yi hasaran duniya da lahira wannan magana da wannan maganganun da muka karanta yanzu ka duba sakin la'a abin nan sharhi na biyu bi ma'ana footnote can karkashin littafin na biyu ka duba littafin su mai suna biharul anwar mujalladi na nawa 98 shafi na ɗari biyu da hamsin da uku za ka samu wannan abin da muka karanta yanzu ba ƙage ba ne daga littafinsu aka ɗauko duk referensis da ake rubuta a nan babu wani littafi na ahlu suna nasu ne da suka rubuta da hannunsu kuma jigogin daga cikin jigogin littattafansu ake ɗauka yadda muke takama da ƙur'ani da sahihul bukhari da muslim ko da su abu da su turmizi su ma haka suke ji da waɗannan littattafan a karkashin wani babi in ka ɗauki littafin ka duba shafi na hamsin da uku ɗin nan ya ka duba babu ziyaratihi salawatullahi alaihi babin ziyartansa sayyidina ali fi lailatai idil fitr wa idil adha a daren ƙaramar sallah da babban sallah mu kuma mun san a sunna ma manzo Allah ya hana ziyartar makabarta ranar sallah domin ya ce Allahumma la taj'al qabri idan ubat ya Allah karka sanya kabari na ya to idi bi ma'ana wanda ake ziyartan shi occasionally shekara shekara eh ya to ana zuwa ana bauta mu ubat haka annabi yace karka sanya kabari na ya to abin bauta wa mutane na ya Allah ka je kabarin manzo Allah ka nemi arziki ka bauta mai ka je kabarin manzo Allah ka roke shi haihuwa ka bauta mai domin duk lokacin da ka ɗauki wata sifa daga cikin sifofin Allah ka ba ma wata halitta ka bauta mata ne kai tsaye ina fata an gane ko yawwa lokacin da manzo Allah yake raye in ka je wajen shi ma da bukata shi ma haka zai ce ya daga hannu ka ce ya Allah kai mawa ne kaza amma kai yanzu ka bar Allah hayyu la ya mutu ka tambayi wanda ya mutu tsakaninka da annabi kawai assalamu alayka ya rasulullah in an ambace shi ka ce sallallahu alaihi wa sallam ka gama ina fata an gane ko na biyu na takwas daga cikin laduban ziyartan makabartun shehunan shi'a shine ittikhazul qabri qiblatan idan ka je har ka dawo kabarin nan shine alqiblanka a duk lokacin da za ka yi sallah ka rike kabarin a matsayin alƙiblanka wastidbarul ka'abati da juyawa ka'aba baya ka zo inda yafi ka'aba ai kawai ka juyawa ka'aba baya kawai ka fuskanci kabari ina fata an gane ko abun mamaki da a ce ga kabarin anan ga alƙibla anan ba a son imam ya tsaya ta gaban kabarin haka yayi sallah da mutane ka'ida ne aka ce sai dai imam ya tsaya ta nan mamu su yi sahu a bayan shi ya zama to kabarin ne mai alƙibla ba a son ka juya wa kabarin baya ko da akwai space a ta gaba kuma alƙiblan ta nan yake ba a so ku yi sahu haka ku yi sallah saboda kun juya wa kabarin mai baya dole imam ya matsa ya tsaya dab da kabarin yadda ake sallan gawa ya tsaya dab da kabarin haka sai a yi sahu a bayansa amma da za a zo ta gaba haka imam a haɗa sahu a bar kabarin ta baya bai yi ba sallan ba ta yi ba sallan ba ta yi ba ina fata an gane ko to ka'ida kenan ittikhazul qabr qiblatan ka riƙi su shine alƙibla in za ka yi sallah inda za ku fuskanta wastidbarul ka'abati da juyawa ka'aba baya wa salatu raka'ataini ila alqabri wujuban wajibi ne tilas ne compulsory ne in ka je kabarin ka yi raka'a biyu kana fuskantar kabarin wannan a bisa wajibci ne ba wai mustahabbi ba yanda ka san in ka bar sallan farilla za a maka azaba haka in ka je kabarin su baka yi raka'a biyu kana fuskantar kabarin ba menene hujjansu da game da wannan magana iftarau sai suka kirkiro hujja suka yi fabricating hujja suka yi creating hujja suka kago saboda in fa baka da abu daga qur'ani ko hadisan manzo Allah to dole kirkirowa zakai dole kirkirowa zakai amma musulmin kwarai kan idan yace wani abu sai ya ja aya ya kawo hujja ko ya jawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Meme abinda suka kire suka ce bi anna imamahum wai limamin su shugaban su imam ina fata an gane ko wane ne kenan imamul mahadi shugaban su na goma sha biyu wanda yake a ɓoye yanzu bai fito ba wanda ake jiran fitowansa daga fitowansa sai alkiyama shine imam mahadi arsala lahum khitaban ajilan ya aiko musu takadda ta gaggawa kusa a boye yake amma yana turo musu takadda yana turo musu takadda to ya aiko musu takadda wanda take menene dauke da saƙon gaggawa ajilan in kaje ajilan to kama ana labaru ne ana labaru ne sai a ce ga wani emergency report ko me ake kiran shi na break news yawa to shine khabar ajil sako na gaggawa ga wani labari na gaggawa to ya aiko musu irin wannan takaddan amma min sirdabihi daga kogon da ya buya daga kogon da ya buya kun san imamin su na goma sha biyu din mahadi har yanzu ya buya ko amma duk da haka yana turo sako sai a gane kuma a gane daga wajen shi me yace wai kala fihi waga abinda ya faɗa musu a cikin wannan takardan da ya aiko musu su ɗan shi'a yace wa amma salatu kun ga sallah ita sallah fa innaha khalfahu wajibi ne a yi sallah bayan kabari khalfahu ana sallah bayan kabarin ne ba ta gaban kabarin ba idan kai ta gaban kabarin bi ma'ana ka juya kabarin baya kenan amma idan kai sallah a bayan kabarin bi ma'ana shi shi ka dauka a matsayin mai alƙibla ɗaya kenan wa ƙabra a amamahu dole wanda ya je ziyartar makabartanmu ya sanya kabarin ne a gaban shi ba a ta bayan shi ba wala ya juzu baya halatta kwata-kwata an yi salliya baina ya daihi liman da mamu su yi salla ta gaba da kabari ba a yi sannan wala an yaminihi wala ya sari sannan imam ba zai koma daidai setin kabarin ta dama a kafa sahu wala an ya sari ko ya koma ta hagun kabarin a jera sahu a nan baya yiwa idan liman ya tsaya ta gaban kabarin da mamu suka yi sallah ba su girmama limamin da yake kabarin ba shi liman ba a wuce gaban shi idan kuma ya tsaya ta setin daman shi aka jera sahu aka yi sallah ya daidaita kafaɗan shi da kafaɗan imam matsayin shi bai kai wannan ba idan kuma ta hagu ya tsaya haka aka ja layi sai aka ja layi aka yi sallan imam ya wuce nan ma ya jera kafaɗan shi da kafaɗan imam da yake kabarin nan nan makare na shi saboda ya fi ka daraja da ɗaukaka bai kama yadda ba za ka jera kafaɗanka da na babanka haka kuna tafiya ba ko ba haka ba to haka a wajen sallah baka isa ba darajanka da matsayinka ko bata kai ta fi karfin bata kai ka tsaya gaban imam su na kabari ba dole kai abe kake baya baya can saboda haka shi yasa ba a wuce gaban kabari sai dai in kun zo kuna baya saboda wannan ya wuce ku a gaba ya fi ku daraja so shine a gaba always ko matsayinka bai kai kai ka faɗa ka faɗa da da shi ba balle ka wuce ta gaban shi ka ce wai shine a baya darajan ku bai kai ba in ji mahadi kenan ya turo musu kamar yadda suka ce mahadin su daga wannan kogon da yake boye li'annal imama domin mutumin da ya kai matsayin imam a cikin 'yan shi'a limamansu goma sha biyu din nan sallallahu alaihi wasallam la yutaqaddamu ba a bucewa ta gaban shi wala yusawa kuma ba a tsaya kafaɗa da ka fada da shi har yanka yanzu idan ga kaman kabarin nan na tashi na tsaya a nan ni a imam aka yi sahu a nan da Allah kabarin bai yi ka fada da shi ba to ƙarya na in su ƙarya na ya fi karfin uyi kafaɗa da kafaɗa da shi ina fata an gane ko idan kuma muka na wuce can gaban kabarin muka yi sahu a can ba mu bar wannan a baya ba ƙarya ne mu wuce gaban shi darajar mu bata kai ba saboda haka shine a gaba ba a haɗa sahu sahu da shi kafaɗa da kafaɗa da shi sannan ba a barin shi a baya saboda haka kullum in kuka zo kuna bayan kabarin kabarin ne a gaban ku da fatan an gane abin da suke nufi wannan maganar mu duba sharhi na hudu bi mana footnote akwai littafin da suka wallafa mai suna al-ihtijaj lit al-ihtijaj lit-tabarasi ya shafi na mujalladi na biyu volume kenan shafi na 420 page 420 a 90 a 90 shafi na 490 tawqi'atun nahiyatil muqaddasa sannan mu duba biharul anwar eh, eh, mujalladi na 97 shafi na 128 babu adabi ziyara idan ka je chapter da yake nuna irin laduban ziyartan makabartansu wa ahkamin raudat da hukunce-hukuncen waɗannan wato dausayin suna kira inda kaburburan shehunansu suke dausayi ne ahkamin rawdat wa ba'dun nawadir zaka samu in ka je ka samu littafan ina fata an gane ko Allah rufa mana asiri sannan bugu da ƙari suka ce dalilin da yasa ba a sallah ta gaban kabarin limamin su sai dai ku jera sahu ta baya ku sa kabarin a gaba li'anna shiyukha shi'ati ya'taqiduna domin shaihunan shi'a suna da aqidan cewa bi anna a'immatahum humul ka'aba limaman sunan masu ne maka'abar ka'abar da kake fuskanta a can su din ne take representing in sai tun da ka zo inda kabarin shi yake to ai ka zo wajen dahir sai ka mance da wancan ka'aban kawai domin shi wancan an sa shi a symbol ne kawai amma ga inda dahir yake su ne asalin ka'aban ma lidhalika saboda haka ne iftarau riwayatan suka kirkiro wata riwaya ala abi abdullah suka danganta ta ga Husain dan Ali alhalin kuma bai faɗa ba wai sayidina Hussein ya ce nahanu salat fi kitabillahi azza wa jalla duk inda ka ji Allah ya ambaci sallah sallah sallah a cikin alkur'ani to mu limaman shi'a mu ne sallah wa nahnu zakat duk inda ka ji Allah ya ambace az-zaka zakka zakka zakka zakka a cikin alqur'ani mu ne zakkar wa nahnu siyam duk inda ka ji Allah ya ambaci kutiba alaikumus siyamu kama kutiba duk inda ka ji Allah ya ambaci azumi azumi azumi as-siyamu a cikin alqur'ani to mu ne azumin wa nahnu al hajj duk inda ka ji Allah ya ambace haji haji haji haji a cikin alkur'ani to mu ne hajin da mu ake yi wa nahnu shaharul haram duk inda aka kaji an ambaci wata na haram wata mai alfarma shaharul muharram ko shaharul haram yace mu ne wa nahnu baladul haram in kaji Allah yace la aqsim bi hadha al balad baladul haram baladul haram mu ne baladul haram wai sayidina eh, husaini ne ya faɗi wannan wai su limaman shi a goma sha biyu ne su ne waɗannan abubuwan duka sai ya ƙara da cewa na hannu ka'abatun lahi mu ne ka'aban nan na Allah da kuke zuwa ziyara mu ne wa na hannu ƙiblatun lahi mu ne alƙiblar Allah so idan ka zo wajen kaburburan mu ka fuskance mu ka fuskanci alƙiblar Allah ta dahir wa nahnu wajhullah mu ne mafuskan Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kullu shay'in halikun illa wajhahu ina fata an gane ko to mu ne fuskar Allah kuma ta duk inda kai fesin in muka fesin in fuskar Allah saboda haka shi yasa Allah ya ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta to fa samma wajhullahi akwai fuskar Allah a ta wajen to mu ne mu ne ina fata an gani in ji su wannan maganar ka duba littafin su biharul anwari din nan mujalladi na 24 shafi na 303 za ka samu magana a karkashin wace chapter wani babi babu annahumus salatu babin da yake cewa annahu salatu sune sallah wa zakatu wal hajj was siyam wa sa'iru ta'at duk waɗansu wata da'a da kake da wata ibada da kake a musulunci sune wa a'da'uhumul fawahish duk inda kaji Allah ya ambaci al fawahish inna salata tanha anil fahsha'i wa yanha anil fahsha'i wal ma'asi fi batnil qur'an duk inda ka ji ƙur'ani ka bude ka kaga an ambaci alma'asi sako wal fawahish da alfasha to makiyanmu mu ake nufi sune bi ma'ana ahlus sunna wa fihi ba'd al gharaib wa ta'wilat akwai dan su abubuwan ban mamaki ma da na tawile in ka duba chapter wannan littafi na farko kenan na biyu ka duba manaqibu ali abi talibin wato sifofi na ali abi talib iyalan abi talib mujalladi na uku shafi na 678 faslun fi annahu ridwan a fasalin da yake cewa shi imam na shi'a shine ar-ridwanu shine al-ihsanu shine wal jannatu shine al-fitratu shine dabatul ardi shine al-qiblatu shine al-baqiyatu shine as-sa'atu shine al-yusru shine al-muqaddam wal muqaddim duka su ne waɗannan su ne so karkashin babin za ka samu wannan maganganu da fatan Allah wanda ya rufa mana asiri wa zakara har ila yau akwai wani shaihin su mai suna alu kashifil gita'i alu kashif al-ghita ya ambata cewa bi anna tawajjuha lil ka'abati Ka ga fuskantan ka'aba da ake idan ana sallah ba wai don ka'aban bane no min ajili nuri ali bin abi talib almutawalladi fihi wato wani hasken sayidina ali ne a dunkule a cikin ka'aban hasken yana nan a aji a ka'aban don hasken ake kallon ka'aba ba wai don shi ginin ka'aban bane akwai ne hasken sayidina ali da yake zaune a wajen an storing din shi haka ka'aba din yana nan a zaune a cikin ka'aba to shi yasa Allah ya ce a rika fuskantar ka'aban ana sallah ba wai don ɗakin bano don hasken da yake nan din hasken sayidina ali ne a wajen a ajiye to idan ka'aba hasken shi ne yasa ake kallon ka'aba to ina in ka zo kabarin shi ai kuma ka zo inda ya doke Yawwa ka zo inda dahiri yake yanzu a dole ka juya can baya kawai ina fata an gane ko logic din kenan Allah rufa mana asa. qala yace fa qala sai yace inna haqiqata tawajjuhi ila al-ka'aba kaga haqiqanin gaskiyan da yasa ake fuskantar ka'aba in ana sallah huwa tawajjuhu ila zalikan nur wato shine fuskantan wannan hasken almutawallat wanda yake kullun kunnuwa kullu wanda yake haskakuwa fihi a cikin fiha a cikin ita ka'aba shi yasa ake kallon wajen wannan maganar ka duba jannatul ma'awa sunan littafi fa kenan eh wato aljanna makoma suna da sunaye na littattafai wato na ban mamaki ta san ko aikin jarida kake wato headline ne ake gane kwarewanka kai ka kawo wani irin headline mamalin da zai sa kowa ya sai jarida sai an zo karanta ciki a gafan ko ne headline din ne ya attracting naka ina fata an gane ko yawa ko da content din yana da tsada mai muhimmanci ne in baka da ilimin kirkiro headline da zai ja mutane to wallahi komai muhimmancin labarin ba za a yi ciniki ba in kana wuce a mota kana wuce yan jarida suna haka ka gauni gauni headline ka zama zama ku mutu ya sa danja ba zai ma lura ba wai waye a bayan shi ko ya goga wani ko menene ka kai ba ni wannan jarida ba ni wannan jarida sai ka karanta ya kawo maka wani abu sai can yan kwallo sai can sai yan fim a karshe sai su madrid da chelsea ga yanda aka kare kuma baka isa ka mayar ba isa ka mayar ba ina fata an gane ko a nuna wani hoto ko shugaban kasar yayi haka hoton da ya yi ma wataƙila tun shekaru nawa sai a nuna inda ya haka sai a nuna wani shi ma ya haka sai a ɗan nuna haka ce kawai wannan za a da ku ba ni sai ka ga labari ne na daɗewa ma ba can Allah wangi ya rufa mana asiri Allah wangi ya samu dace na'am wa ya ataqiduna ai wannan mun ka footnote din shi ko yawa eh, jannatul ma'awa ka tambayi wannan littafin ka je ka duba shi ka duba shafi na ɗari da bakwai mm, sunan mawallafin littafin shine shaihinsu mai suna muhammadul hussein alu kashifi gita eh, wato inda suka yi publishing sunan abin eh, press abin ne wanda suka buga littafi darul adwa'i beirut beirut lebanon ka duba kuma ta'un innan taba'a kenan taba'a wato second edition shine taba'a na biyu ta'un taba'a kenan shine second edition na shekara ta nawa 1408 kai minusin din shi daga 1437 ka gane shekara nawa aka wallafa littafi na 20 da 29 kun shekara 29 aka wallafa wannan littafi. in ka je kasuwan kurmi masu taro abubuwa wataƙila a eh, kasuwan a eh, kurmi ko? shi ne na littattafai ko? ok wancan kantin kwari exactly a eh, kurmi to in zakule-zakule su za su iya zakulo ma wani domin in sun je sai littafi kwasowa suke kawai ba su ma san menene in ka zo ana zakulo ya ka samu iri waɗannan littattafan ina fata an gane Allah bin je samu dace sai mu je waya ataqiduna aidan suna da wani irin aƙida da belief na cewa bi anna a'immatahum humul masajidu ma cewa masallatai da muke gani ma suna da belief cewa limaman su ne ma masallatan kawai walidhalika iftarau riwayatan wato bisa haka ne suka kirkiro wata riwaya taqulu tana cewa wanda ana danganta ta wai an abi abdullah daga baban abdullah shine husain ko fi qawlihi wai inda inda Allah yace wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin eh ku rika fuskantar da fuskokinku yayi zuwa ga alkibla yayin da za ku yi kowace sallah suna cewa ai ya'ani al'a'imma ku rika fuskantar da fuskokinku ga limaman nan goma sha biyu yayin da za ku yi kowace sallah wai limaman ne masajidu ina fata an gane Allah rufa asu wannan kuma sai ka duba tafsirul ayyashi shi kuma da yake bangaren ayoyi ne to babu irin tafsirin da ya kai wannan shi ya iya fassara ayoyin alkur'ani sosai eh, shi ya iya fassara almasajidu da al'a'immatu ina fata an gane ko ka duba tafsirin ayyasin mujalladi na biyu shafi na goma sha shida cikin suratul araf sana akwai tafsirin su mai suna tafsiru safi mujalladi na biyu shafi na 188 shi ma suratul araf za ka samu sai ya ce ولذلك قالوا في قول الله جل جلاله sorry wa ya taqiduna ko suna da aqidan cewa kuma anna sujudal warida fil qur'an wato duk wata sujada da kaji Allah ya ambata a cikin alqur'ani innama huwa wilayatu immatin ana nufin ma'anar sujadar shine nuna soyayya da kauna ga limaman shi'a idan kaji Allah ce wasjudu warka'u wasjudu wasjudu ma'anan shi ku nuna kauna da soyayya ga limaman nan goma sha biyu shine ma'anan wasjudu din kawai kada ka yadda ka fasara shi da sujada wannan tafsirin zahiri kake akwai matsala ta koma tafsirin baɗi shi yasa mu da yake bamu da ilimi tafsirin suka ce tafsirin baɗi ne eh, zahiri muka sani amma asalin na baɗi ne wasjudu din nan mai kuka ce ku yi sujada haka ce a ku kaunaci limamai ku so su na shi a goma sha biyu ne ayan take fassarawa fassarar asalin yan aljanna amma makiya makiya ahlul bait su fassara shi wai da sujada ga Allah su ai makiyan yahuda da nasara su ai ahlus sunna me laifin ka da ka zama to maki a wajen su ka yadda abubakar shine khalifa direct kai tsaye bayan mutuwan ka yadda umar ne second ka yadda usman ne fat sai ka sa sayyidina ali wai a karshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidina ali a karshe shine fa matsala da ka to makiyi kenan in kan ji an ce maki mu to su ne masu imani da waɗannan bi ma'ana ahlus sunna kenan kada ka kuskura ka ɗauka in ka ji ɗan shi'a ya ce maƙiyinmu ka ɗauka wai ba yahude suke ko kuma da nasara a'a waɗannan lau ake da su kalau ake da su makiya a nan ahalus ina fata an gane ko walidhalika saboda haka qalu fi qaulillahi ga yanda suka fassara wannan ayar da Allah yake cewa waqad kanu auna ila sujudi wa hum salimun kun san wannan ayar Allah ya ce yauma yukshafu an saƙin ko a ranar tashin kiyama Allah zai zauna a kujeran izzan shi da mulkin shi sai ya kwaye kwabrinsa ya ce wa munafukai su zo su yi sujada a gaban shi ta san munafukai su ne wanda suke cikin sahun musulmi suna pretending suna ce su musulmai ne a yi sallah da su sun fi ka ma sauri da zama sahun gaba da menene da menene amma waɗannan wa mahum bi mu'minin yukhadi'una Allah na amanu suna yaudaran Allah da manzansa da waɗanda suka imani suna nuna cewa su musulmai ne alhali su ba musulmai bane to gobe kiyama Allah zai fallasa su yace tunda ku musulmai ne kun ce ku musulmai ne yau ku zo ku yi sujada a gabana in ji Allah to idan suka zo za su yi sujadan sai kashin bayan su ina wannan yan kasusuwa na gadon baya da suke lankwashewa din nan har mutum yayi sujada sai Allah ya mai da gadon bayan su kasusuwan su haɗe su sandare kamar rodi sai sun zo sujadan sai su kasa dukkan bayan ya san dare ya zama to menene rodi mai karfi ba zai iya bending ba to Allah ya ce yanda ba su iya yin sujada a nan ba dama su ne munafikan musulmai wa kad kanu yud'auna ila sujudi da ana kiran su su zo su yi sujadan gaskiyar su yi imani da Allah imani na tsantsa na gaskiya su yi sujadan ana kiran su a duniya wa hum salimuna suna gudu to shine suka ce ma'anan ayan a fassarar 'yan shi'a ranan gobe kiyama za a kirawo ahalu sunna a tura su wutan jahannama sallah ce ma kun san dalilin da ya sa na tura su a jahannama wa karkanu ilas su sujudi da can a duniya muna kiransu zuwa ga limamai goma sha biyu din nan tunda dama su ne su judu din ko ba ku gane ba muna kiran su zuwa ga sujudu waɗannan limaman wahun salimuna suna zullewa kuga wato ba sujada ba ce ta sallah kwata-kwata suka fassara wannan abin nan ɗin da shi kun gane fassarar su ɗin very good dama kun san tawili da canja wa kalma ma'ana wannan aikin su ai ila wilayatihi mu duba wa garkanu auna ila sujudi ai mun kasance da muna kiran waɗannan mutane masu ce ahlus sunna ila wila ila sujudi ai ila wilayatihi da nuna so da kauna ga sayyidina ali fi dunya a duniya wahum salimun sun ki a can wahum yastati'un suna da ikon su so su amma sun ki to shi yasa nan zan sa su a wutan jahannama wannan maganan ku duba ta tafsirul qummi da yake aya ce kun ga a cikin tafsiri ne za a same ta ko to tafsirin nawa na ibnu kasir na tabari a a qummi inda aka wallaka a birnin qum qum babban birnin yan shi'a Uh, ku duba shafi na ɗari bakwai da goma sha takwas suratul qalam bayan wannan ku duba tafsiru safi tataccen tafsiri piyo safi piyo piyo tafsir wai wannan ne piyo tafsir mai ɗauke da iri waɗannan mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da goma sha ɗari biyu da goma sha biyar suratul ƙalam akwai tafsiri na uku tafsiru nuri sakalai eh wato tafsirin wato hasken mutane da aljanu shi tafsirin haske ne ga dukkan yan adam da aljanu sunan tafsirin kenan ku duba mujalladi na biyar shafi na 396 shi ma suratul qalami suratul qalam za ku samu sannan waftarau suka sake kirkiran wata hujja wai inna raka'atayi ziyarati wato ka yi raka'a biyu idan ka kai wa kaburburansu ziyara labudda minhuma dole ne kawai ka bada raka'a biyu da dukkan kabarin da ka je ziyaransa inda kulli kaburin za ka ga ɓarɓuran ka jefa ana kai ka ziyara wannan kabarin shine imam wani kaza kaza to dole wajibi ne ka tsaya kai raka'a biyu sai a kai ka kabari na Mr B shi ma kai raka'a biyu a kai ka kabarin Mr C shi ma raka'a biyu a kai ka na Mr D har Z duk kabarin da aka kai ka dole ne dole ne tilas ne kawai sai ka yi makabarin raka'a nawa biyu ina fata an gane ko ka duba footnote na hudu can sharhi biharul anwar mujalladi na 92 volume kenan 97 shafi na 134 a karkashin wace chapter babu adabi ziyara babin da yake nuna mana laduba laduban ziyartan kaburburansu wa ahkamun raudat da hukunce-hukuncen wannan dausayin dausayin inda kaburburansu yake wa ba'adun nawadir za ka samu wannan wa yu'addu shuyukhu shi'a kuma shaykhunan shi'a suna daukan hadhihi shirkiyat irin waɗannan shirka shirkan nan da na ziyartar makabarta din nan shehunan shi'a suna ɗaukansu su ne min afdalil qurbat su ne mafi darajan abubuwan da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah ka jingina a kabari ka rungume shi ka manna kuncin ka abin nan ka fuskance su in za ka yi sallah ka musu kaza ka musu kaza irin wannan tarkace na shirka shirkan a wajen shehunan shi'a su ne the best mafi darajan ayyukan da suke kusanta mutum ga Allah yanzu yanzu subhanallah wa yuhimuna atba'ahum wato suna wato suna abin nan wa mabiyansu eh, suna rudan mabiyansu suna rikitar da mabiyansu bi anna hadhihi shirkiyat wato irin waɗannan ayyuka na shirka ɗin nan ko ba shirka ba ne to suna nuna mabiyansu cewa irin waɗannan aikace-aikace na shirka idan mutum yana yin su to tujibu gufranar zunubi suna wajabta wa gafaran zunuban mutum wajibi ne wajibi ne suna wajabta a gankarewa mutum zunubansa wa dukhulul janna suna wajabta shiga aljanna ga mai yin su wal itqu minan nar suna wajabta enta mai yin su daga wuta wa hatris sayyi'at suna wajabta wa mai yin su kankare dukkan zinubansa wa raf'i darajat suna wajabta wa mai yin su wajen me daukaka darajarsa wa ijabatu da'awat suna wajabta wa mai yin su ya ga amsa addu'a a yanzu yanzu kawai yanzu yanzu kawai haka suke nuna wa mabiya wannan maganan ka duba ta a littafin su hadha min anawini Biharin anwar yana cikin littafin biharul anwar mujalladi na 98 shafi na 100 na 21 zuwa 28 ka duba can wato kitabul mazar ka duba chapter a ƙarƙashin chapter da take cewa wato littafin da yake bayyana wato na ziyara a ƙarƙashin wani babi babu fadli ziyarati sayyidi shababi ahlil janna wato babin da yake nuna falalan ziyartan shugaban matasan 'yan aljanna waye kenan annabi ya ce husaini ne ko yawwa sayyida shababi al sune shugaban matasan aljanna to ka duba inda aka sawa littafin suna fallu ziyarati sayyidi shababi ahli janna cikin wannan babi wato shine abi abdullah al-husayn salawatullah wa adabuha da laduban da ake so ka bi da ka'idoji da dokoki in ka je makabartun wa ma yatba'uha da abin da yake biyo baya wa qad a karkashin nuna wannan falalan akwai kawai riwayoyi daban-daban har 37 wanda suke cewa in ka je kai haka za a kankare maka zunubi za a shigar da kai aljanna wajibi ne wajibi ne to enta ka daga wuta wajibi ne kankare zunubai da daga darajanka da amsa addu'o'inka maganganu riwaya daban wa fi riwayatin har 37 na'am 80 30 37 wa qad damma 37 riwayatan can cikin footnote Eh? a na biyar muke hudun na biyar sannan bugu da ƙari ku ji eh bugu da ƙari ziyartar makabartansu da aikata waɗannan aikace-aikacin da aka ce ka yi tusa akwai inda aka ce in ka je kabari kawai ana so in ka je maka ziyarce shi sai ka zauna ka jingina a jikin shi kawai haka kabari ina fata an gane can kuma haka fada a kai kawai ka rungume shi can kuma haka manna kawai kuma tunka in ya daɗe ka manna ɗayan kuma can kuma haka tsumbace shi <laughs> abubuwa dai gasu gasu ina fata an gane sai suka ce bugu da ƙari bayan kankare zunubai da shigar da aljanna wa ta'dilul hajja ziyartar makabartansu yana daidai da aikin haji wal umra yana daidai da zuwa umra wal jihad yana daidai da mutumin da zai damara ya je ya shiga makiya ya yi jihadi wal yana daidai da yan tabawa yanda kana da bawa ka ce ka yan tashi fi sabilillah ka yi free nashi to ziyartar kabarin kawai waɗannan shehunan yana daidai da wannan aikin wajen lada ina fata an gane to kaga a wajen su kenan abinda suke so su nuna mai ziyartar wannan wajen ba zai ya je haji ba ba sai ya je umra ba kar ma ka je jihadi domin da ka je wajen ladan ka daidai da yin jihadi haka nan ma 'yan tabawa kar ma ka damu na daidai da 'yan tabawa shi kuma ka duba hada min awani awa eh, anawini biharul anwar ko shi ma biharul anwar shafi na mujalladi na 98 shafi na 28 eh, zuwa 44 babi na biyar dimna kitabil mazab abwabu fadli ziyarati sayyidi shababi ahli jannati abi abdullahi husaini salawatullahi alaihi wa adabuha wa ma yatba'uha a karkashin wannan shi kuma da yake nuna ziyartar makabarta yana daidai da haji da umra da jihadi da yantawa suna da riwayoyi da maganganun malamai har 84 ina fata an gane ko za mu tsaya a nan da wannan tukka da warwara aka ka a ba shi ba ne ko eh bal zahaba ayatuhum ko akwai wani shaikhin su al-mu'asir as-sistani shi kuma ya ce ila anna salata lallai tabbas yin sallah inda kabri aliyin wajen kabarin sayidina ali al-maz'um al-maz'um in ka ji kalmar mas'um, sokol sokol kabarin sayyidina ali yin sallah a wannan sokol kabarin kun gane ko wato babu tabbas ma ko yin kabarin a wannan me zan kira shi da hausa sokol kabarin sayyidina ali na yawa yin sallah a wannan kabarin sayyidina ali da ake rayawa don babu tabbas ne waje ne kawai za a ce a rubuta da fenti kabru aliyin alayhi salam ka zo ka yi ta kuka kana tsumbata shi za ka da tabbas aka da tabbas ina fata an gane ko wannan kabarin wurare da ake wai kabarin sayidina ali to a wajen su inji wannan shehin su sistani yace azamu ajaran minas salati indal ka'abati yin sallah a kabarin sayidina ali din yafi girman lada sama da yi a Ka'aba mun san manzo Allah sallallahu ya nuna ba a ba a ulla tafiya ko ta ibada sai ga masallatai uku masallacin Ka'aba shi saboda yana da lada nawa sallan jami'i? dubu ɗari dubu ɗari sai masallacin manzon Allah lada nawa dubu ɗaya sai masallacin Kudus lada nawa Dari biyar very good kaga yanzu idan aka yi sallan asuba da kai a masallacin ka'aba jam'i kana da lada dubu ɗari to ku duba na suka ba da lada su kuma yin sallah a kabarin sayidina ali faƙalu wa ƙadu ya inna salata inda aliyin bi mi'atai alfin dubu nawa mi'atai ni dubu ɗari biyu kaga ya bige ka'aba da dubu ɗari ya bige sallah <laughs> ka gane ko yawa haka suka yi da suka ga ka'aba annabi ya ce lada dubu ɗari ne in kai sallan jam'i a nan to ya suka bawa lakabarin sayidina alshi dubu ɗari biyu ne kawai to ina ne ga inda zan samu lada dubu ɗari biyu da Allah mai ake nufi ma mai raunin tunani da jahilci sai ca ko kai ne ga inda ake raba dubu ɗari can dubu ɗari biyu ko miliyan ɗaya miliyan ɗari ɗaya ko miliyan ɗari biyu da Allah kuma kana da iko kaje ina ya dace kaje to ana so a raba mutane da ka'aba kwata-kwata eh a raba ka da reshe sai ka kamo ganye ha in mutum ya rikito sai ya ji shi a jahannam Allah rufa mana asiri ka duba minhajus salihin ka wai minhajus salihin wai tafarkin salihan bayi kun san muna da minhajul muslim mun sauke shi ko to wannan minhajus salihina shine littafin da aka yi da zai raba ka da ka'aba da zuwa wajenta Allah rufa asiri ina jin salihai dai irin su cancan al ibadat ka duba a karkashin ibadat shafi na ɗari biyar da sittin da biyu kitabu salat makamin musalli na ali ashistani sistani shine sunan shi wannan abin da ya saukaka a yau kenan da fatan Allah ubangiya mana albarka so next karatunmu za mu yi tukka da warwara shine tanakut za mu kawo tukka da warwara da izinin Allah subhanahu wa Allah rufa mana asirin duniya da lahira Allah ubangiji ya shirye su ko kuma ya kare